mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Leherison wacce ta rawaito cewa jamhuriyar Nijar ce kasa mafi arhar man fetur a Afirka ta yamma a bisa la'akari da wasu bayanan da ta tattalo daga gidajen man kasashen wannan yanki a karshen watan Yulin da gabata. Yare ta ce duk da karin kudin gazuwal ko kuma man dizel din da aka fuskanta a Nijar har yanzu kasar ce ke da mafi rangwamen farashin man fetur wato essence da man diesel idan aka kwatanta da halin da ake ciki a burkina faso da benin da mali da senegal har ma da kasashe masu arzikin mai irin su nigeria cote d'ivoire da ghana jaridar lebanon na cewa algeria ta koro wasu 'yan niger 'yanci rani sama da 200 a ci gaban matakin korar bakin da gwamnatin kasar ta sa gaba mutanen waɗanda aka isa agadas da su a farkon watan nan sun hada da mata sha bakwai da budurwa ishirin da wasu 'yan samari goma sha hudu kafin a fara mai da su yankunansu na asali jarir ta ce kimanin 'yan nishar dubu biyu ne kasashen algeria da libya ke korowa a kowane wata a tsawon watanni biyar na farkon wannan shekara kuma a cewar kungiyar ƙasa da ƙasa ta msf 'yan nijar sama da dubu goma sha hudu ne algeria ta soke su a bana Jaridar La Rue de l'Histoire ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya gana da jagoran 'yan adawa shugaban jam'iyyar Madal Lumana Tahir Saidu. Jaridar ba ta yi bayani ba a game da abubuwan da shugabannin biyu suka tantauna a kansu a yayin wannan ganawa da aka yi a fadar shugaban kasa a washe garin bikin ranar samun 'yancin kan Nijar. Jaridar Le Monde na cewa Dubin wani jami'i ta cika bayan da ya shafe watanni da dama yana rubda ciki akan kudaden fanshon tsohon shugaban kasa marigayi tanja mamadu jerar ta ce ainihi wannan jami'i daga ma'aikatar kuɗi ta ƙasa aka tura shi fadar shugaban ƙasa domin ya yi aiki a sashen kula da harkokin kuɗi saboda haka ya nasarar tsara hanyoyin fitar da kuɗaɗen fanshon marigayi tanja mamadu yana handamewa kafin asirinsa ya tonu lamarin da ya sa kusoshin fadar shugaban ƙasa suka buƙaci ya koma inda ya fito. Mukarkare da jaridar Air Info wacce ta bayyana cewa ministan koyar da ayyukan hannu kasu mama muktar ya buƙaci hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta tura jami'ai domin su gudanar da bincike a ofishinsa bayan da ƙungiyar ɗalibai ta usn ta zarge shi da hannu a almundahanar kuɗaɗen wasu kayayyakin karatu jaridar ta ce a wasikar da ya aike wa shugaban hukumar ta halsiya minista Mokhtar ya ce ba zai yi wa doka katsalandan ba saboda haka a yi bincike kamar yadda doka ta ba da izini a yi wa kowane ɗan